الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya yi mu mutane bai yi mu dabbobi ba kuma ya yi mu musulmai bai yi mu kafirai ba kuma ya yi mu cikin fiyayya al'umma ita ce al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah kaɗai nake roƙo da dukkan sunayensa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake karɓawa ko dukkan siffofinsa maɗaukaka wanda in an roƙe shi yake bayarwa kada Allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kanmu malamai suna cewa idan kun talata dari fatilka musibatu idan mutum ya zauna ya ƙi neman karatu musiba ne mai zaman kanshi wa in kunta ta dari fal musibatu akbaru in ku mutum ya ji ya aiki da abin da ya ƙi ya ji to lokacin kuma abin da ya ji ya zama masa musiba Allah ya kiyaye a gurguje saboda yanayin lokaci kuma gashi mutane sun zaunu da aka ce za a yi magana akan shi shine bin bokaye harkar bokanci yanzu ita take ci kwaran gasken gaske da zo da na je asibiti da safe akwai asibitin musulmi da muke ta kokarin farfado da shi wata baiwar allah magana kawai ta ji nayi a tv ta tashi ta je har asibitin da shigarta ta kamala da cikakken hijabinta da kabinta ta tambaya ta ce nan ne asibitin da na yi magana aka ce E, to shine suke faɗa min cewa ta siyo mu asibitin katifu ɗaiɗai har guda goma da kuma gado har guda goma a matsayin gudunmawa kuma ta ce ba ta so a san ko ita wace ce ita ta yi gaba to samun wanda za su dinga kashe kuɗinsa a irin wannan hanyar sun yi kaɗan mafi yawanci an fi kaiwa gurin boka ya Allah kiyaye da haka malamai suka ce idan an ce sihiri suka ce huwa aqadun wa ru'a wato wani kulli ne da kuma tufi da ake wanda ya takallamu bihi sahib wanda mai sihiri yake yin magana da shi au ya buhu ko ya rubuta shi au ya amalu shi an yu'athiru fi badnil mas'ur ko ya aikata wani abu wanda zai yi tasiri a jikin wanda aka yi masa ainihin wato sihirin ko zuciyarsa ko hankalinsa ba tare da sun haɗu ba kai tsaye shi yasa mutum yana nan garin kaduna wani yana garin Legas ko bai ƙasar ba amma idan an shirya wani abu na sihiri in aka yi abin kuma sai ga abin ya masa tasiri kuma nau'in sihirin nan daban-daban ake yi ba zan manta ba cikin sanyin nan da ya wuce akwai wani yaro ko aure bai ba ba ko aure bai ba yaro sosai sai ki ga mace matar babban mutum da ganin ta kin san gidan da ta fito ba ta fuskantar matsalar rayuwa amma ta zo kofar ɗakin yaron ta zauna tana jiran ya tashi daga bacci kuma ba ta da ikon ta kwankwasa ma ba sai sanda ya ga dama ya tashi haka ake yi sai ka zo sai ka ga mata sun zauna kofar ɗakin yaron suna jiran yaron ya tashi da safe wanda da malamin suna ne yana da wahala su iya mai wannan biyayya su je kofar gidansa su zauna ko ɗakinsa ba za su tashe shi ba suna jiran umarni har sai ya tashi ba za su yi wannan yasa ba wuce yake cewa duk wanda bai yi sharan masallaci ba to billahi lazi sai ya ta cuci inda ma ta kasuwa zai ada sauki ai ta cuci zai wallahi to haka ake yi ki ga mace ga ta kyakkyawa ga ta da rufin asiri wata ma da katuwar mota za ta zo da aurenta da mutuncinta ta zo ta zauna kofar ɗakin yaran da ko aure bai ba tana jiran ya tashi saboda wata bukata ta duniya da haka malam azkuri yace asiru amalu tuqarribu bihi ila shaitan wani aiki ne wanda ake neman kusanci da shaidan da kuma taimakonsa babu yadda za a yi sihiri ya yi in ba a haɗa kai da aljanu ba duk wanda za ku je gurin shi ya ba da laƙani ko asiri ya yi billahi lazi illa huwa karku raba ɗayan biyu wallahi yana mu'amala da aljanu wallahi yana mu'amala da aljanu in ba haka ba abin ba zai ba to shi kuma aljani ba zai yadda mu'amala da kai irin wannan ba sai ya gindaya maka sharɗin da yake dama butulce ma Allah ne akwai wani da aljanu suna so su sashi a hanyar banza matakin farko sai suka dinga kawo masa kuɗi ya dinga ɗiba yana kashewa lokaci ɗaya aka ga ya yi abubuwa amma matakin farko sai suka mai da shi fasiki ta yadda suka sa masa sharaɗi suna da buƙatar alal aƙalla kullum ya kwanta ɗaki ɗaya ya fasikanci ya kwana da mata uku hudu kullum lokacin da daga nan suna so ya matsa mataki na gaba ya nuna musu ba zai yi ba aku ya samu matsala don kafin ya mutu a waje sai da ya kaskanta kowa yana kallon shi wanda yake da manya-manyan motoci da gidaje da waye da waye da waye su kuma aljanun da suka samu matsala su suka zo suka sashi cikin kuma wani hali saboda suna so su kai shi matakin da yake kafirce ma Allah ne shi kuma bai yadda ba akwai wani fim na manta ne ban zo da shi ba akwai fatuwan ɗin shi da cu ɗin shi da kiri da 4 da 5 har da wannan fim ɗin wannan fim ɗin wanda za su kalli shirin da na yi a sunna tv na ɗauki barnamis wanda suka bani a sunna tv satin da ya wuce na je kano na yi musu program na awa biyu sun ce in yi bayanin hanyoyin da suke kai mutane wuta na ɗauki abu guda tamanin zan yi magana a kansu wanda suke kai mutane wuta wayannan abubuwan guda tamanin na yi magana a kan abu guda biyu saura saba'in da takwas wanda zai ci gaba da bin shirin zai ci gaba da biyu wayannan fina-finan idan mutum ya je ya kalla na so in zo da fim din kuma yana nan zan gama kallon fim din in na gama fi kallon fim din zan zo zan yi karatu na musamman akan wannan fim din wannan fim din wasu kiristoci ne suka yi shi tonan asiri da kuma tonan silili akan wata ƙungiya da ake kiranta wadda ƙungiya da ake kiranta primason duk wani wanda kuka sani yanzu yana ƙwallo ko mawaƙi ko mafi yawancin masu mulki to suna da alaƙa da wannan ƙungiyar ta masu Allah kuma ya kiyaye wasu daga cikin mawaƙa a nan ƙasar tamu ta hausa wallahi sun fara alaƙa da wannan ƙungiyar ta masu suna da alamomi da ake ganewa duk mawaƙin da yake waƙa akwai wani aljani da ake bauta masa wannan aljanin za ka yadda ka yi sainin ɗin kanka ga aljanu ba ka da ikon yin wani abu sai abin da suka ba ka iko ka yi idan ka yi wannan su kuma duk abin da kake so a duniya za su yi maka idan suna kake so za ka yi suna in kuɗi kake so za ka yi kuɗi in ɗaukaka kake so za ka yi michael jackson da kuke gani shaharar da ya da kuɗin da ya tara a duniya zan babban mutum tun yana da shekaru bai wuce goma sha biyu ba baban shi ya sai da shi ga wannan kungiyar shi yasa kafin ya mutu ya faɗi maganganu masu zafi a kansu shi yasa suna da alamomi akwai haka wanda hakan shine 66 da kuma ido haka duk wani mawaƙi da yake waƙa kuka ga yaya haka to alama ne shi ma memba ne na wannan ƙungiyar wani aljani ake bauta ma sannan akwai haka duk wani mawaƙi da kuka ga yana waƙa ya ɗaga hannun shi ya haka wannan alama ne na ƙahon wannan aljanin da ake bauta ma wannan yana daga ciki idan kuka ga mawaƙi yana waƙa ya yi haka ya haɗa hannun shi haka to alama ne na bauta ga wannan aljinin wannan yana daga ciki mata na shiga maza na shiga shine ranar nan nake faɗakarwa ga 'yan ƙwallo hatta wannan ɗan ƙwallon messi da ke ingila dan manchester ne ku ko dan wace tsiya ne wa tunamu dan barcelona ne ku kaga wata mata san a barcelona yake to har ta wannan messi din yana da alaka da wannan ainihin wato kungiyar to yana nan yana kallon wannan fim din da yadda suka bayanai sai mun gama za mu yi tambihi da faɗakarwa a kan shi yanzu duk abin da michael jackson zai tara a duniya da sunan da zai ya tara ya riga kuma ya yi sunan ya koma gaban Allah Allah ya kiyaye ya shiga bala'i kuma na har abada babu ranar da zai fita Allah ya kiyaye Imam al-Baydawi yake cewa in an ce sihiri shine al-muradu bihi al-muradu bis-sihr shine ma yusta'anu bihi abinda ake neman taimako da shi wato fi fi tahsilihi wajen tabbatar da shi bi taqarrub ila shaytan ta hanyar neman kusanci da aljani min ma la yastaqillu bihi al-insan ta yadda dan adam shi kadai ba zai iya wannan abun ba shi yasa aljani sai su ce to za mu mu'amala da kai amma abin da muke so idan kai magidanci ne namiji ne babba za mu mu'amala da kai ka yi amfani da yakka da ka haifa wani abu zai baku mamaki can kwanakin baya na je kano da na je na kai ziyara ofishin hizba wani mutum mawadaci ne babba yana da kuɗin da zai iya auro mata hudu yana da mata ta haifi yara biyu yara min kuma duka sun balaga sai ya zo ya kori mamar a gidan ya dinga amfani da 'ya'yan shi har sai da ɗaya ta ɗauki ciki a cikinsu a cikin wannan al'umma da kuma irin wa'annan abubuwan da kuke ganin suna faruwa wallahi su wa'annan mutanen da ake kira malamai su suke ba mutum ka'ida su ce in kana so ka samu kaza to kazan ba zai samu ba sai idan ka yi kaza wannan luwaɗin da kuke jin ana yi namiji ya nemi namiji yana da alaƙa da abin da su wa'annan mutanen suke yi akwai malamin da daga cikin irin wa'annan wanda ku kuke zuwa gurinsu ko kuma ba ku ba wasu daga cikinku da yawa suke zuwa idan an je gurinsa kai tsaye yake faɗa cewa allah ya kasa ne aka zo gurin haka yake faɗa wani ya tashi je gurinsa ya ce aka rama kallawa ina da bukata jari na ya karye ina so zan samu jari ya ce da wa kake mu'amala yanzu ya yana mu'amala da wani balarabe a kasashen laraba ya ce masa kayar da za ka yi kwana uku ba kai sallah ba ya ce iya eh, yadda yace to je biza ya zai bashi abin da zai bashi ya je biza ya bashi abin da ya bashi ya ce masa kar ya gaisa da kowa sai wannan balaraba haka suka je ya gaisa da shi ya faɗi abin da yake so na kaya da kuɗi ya ɗauko ya ba shi ya hawo jirgi ya damu illa ta biyu shi mai kayan da aka je aka karɓo kayansa bai isa yi magana ba sai dai gaban Allah idan an hana shi magana a nan duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaya haƙƙinsa gaban Allah to wannan shi ake yi da haka ƙoƙarin mata kullum shine ya za ta samu kan namiji ko in ta samu kan dafa za ta allahu alam wannan ya sa kuma suke kauce hanya kina zaune sai za ce to fa sai kin tashi tsaye tashi tsayen nan kuma ba fa Allah za ki bugawa? wata barauniyar hanya za ki bi shortcut wannan ya sa muke samun koke-koke da yawa yanzu an je gurin bokaye da idan an ce boka ba a daji yake zaune ya sa wasu kaya yana wari ko akan tsamiya ko waye su ne bokaye amma yanzu sun dawo cikin gari sai suka canza ma abun suna sunansu malamai ake kiransu wanda za ki je akwai ɗan ƙaramin littafi da na so zo da shi na nemi littafin ban gan shi ba ne akwai abubuwa guda 28 da ya kawo wala wasu abubuwan da na nuna muku hotunansu da kun gane akwai tashin hankali ƙwarin gaske gaske a ciki wani abun haka ake tafiyar da shi akan al'amarin bokanci da ya ji ya dawo to wannan mutumin bai sai tambayi kayan shi ba sai dai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaya to wannan yasa yanzu duk inda aka ce an yi bakon wani mutum da sunan yana ba da magani sunan samala to kana zuwa gurin sai kaga kwastomominsa kaso 100 kaso 95 mata ne kuma ba dole bane dan bukatar ta biya wallahi abin da yake da tada hankali cikin ramadan din da ya wuce mata da yawa sun rubuto tambayoyi yadda za su tuba sun je neman magani gurin irin waɗannan da ake kira malamai sun ce maganin ba zai yi ba sai idan sun yi rubutu a gaban su matan sun kwanta sun yi zane da su sannan maganin zai kuma wasu sun yadda sun yi hakan kuma bayan sun yi kuma maganin bai ba shine inda suke neman tuba yadda za a yi kawai kimakanki ka sassaɓa garin neman gidan da za ki zauna a duniya ki rasa gidan da za ki zauna a lahira wannan shine mafi yawancin abin da mata suke makansu don haka duk inda ko ga ana wannan wani yana ba da sihiri yana yi wallahi tallahi ba zai yi ba sai idan sun samu alaƙa da aljini wani ya ce ina so ka rubuta ƙur'ani da jinin haila ne wani ya ce maka aljanin ina so ka samu ƙur'ani izo 60 ne ka raba shi biyu ka ɗaure 30 a ƙasan ƙafarka 30 a ƙasan ƙafarka ka tattaka ka shiga bayi da shi haka haka aljanin suke yi shi yasa wahida abdulsalam bali a littafin shi asarimul batta fi tasaddi lisaharatul ashraf da ya tashi kawo hanyar da ake haɗuwa da aljanu sai ya ki faɗa duka domin inda yanzu za a faɗa wata za ta ce ba ta yadda ba sai ta je ta gwada ta gani ko da gaske ne to da ta je ta gwada kuma in ba a ba kenan ta samu jarraba sai ta ce a za a tuba a hankali a hankali mutum yana nan har mutuwa ta zo masa a haka bai tuba ba sihiri tabbatacce ne tun kafin zuwan wannan al'umma ta manzan Allah dukkan kuma al'ummar da ake sihiri to za ka samu ba ta zaman lafiya sai yadda hali kissa ta ashabul ukhdudi da Allah ya rantsuwa da ita a cikin alqur'ani wa'annan mutanen da aka haƙa rijiya aka kunna wuta cikin rijiyar aka ce sai sun shiga ciki ba komai ya janyo wannan bala'in ya faru ba sai saboda wani malami mai sihiri shi yasa da Allah ya tashi sai da ya rantsuwa ya ce wasu sama idatul buruj wal yawmil man'ud wa shahidin wa mashhud yace qutila ashabul ukhdud annari zatul waqud yahudawa Allah ta'ala ya ba mu labari cewa lamma ja'ahum rasulun min indillahi yayin da wani manzo ya zo musu mai wata daraja ta musamman daga gurin Allah musaddiqul lima ma'ahum abin da ya zo da shi na sako daga gurin Allah yana gasgata abin da ke tare da su na nabada fariqun min na utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sai aka samu wani bangare sun yi jifa da littafin Allah bayan bayansu jifa da littafin Allah iri biyu ne akwai in ɗauke shi kamar haka in yi wurgi da shi sannan kuma akwai jifa da littafin Allah ta hanyar baki koye shi ba baki aiki da shi ba duk wacce ba ta ƙoƙarin koyon littafin Allah da yadda za ta aiki da shi to na bazar kitab Allah wara a zuhuriya ta yi jifa da littafin Allah bayan bayanta sai zaman to ka annahum la ya'lamun kaman ba ba su san littafin ba daga baya sai Allah ya ce wattaba ma ta tsino ala mulki sulaiman tunda sun yi jifa da littafin Allah sai suka dawo suna bin abin da malaman yahudawa suke karantawa akan mulkin annabi sulaiman sai Allah ya ce wa ma kafara sulaiman shi ku annabi sulaiman ba kafiri bane walakin na shayatin kafaru wa'annan malaman da suke koyar da sihiri su ne kafarai saboda yu'allimuna nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri shi yasa a zamanin annabi Musa da zamanin annabi Isa sihiri yana da ƙarfi shi yake ci da Allah ya tashi sai ya curo annabi Musa da mu'ujizar da ta fi ƙarfin sihiri dole a sallama kai annabin Allah ne haka ya curo annabi Isa da mu'ujiza mai ƙarfi ta yadda yana da ikon ya tayar da matacce daga kabari ya dawo cikin mutane ya rayu ya aure sannan daga baya kuma mutuwa ba za ka iya wannan ba duk sihirinka na na'isha Allah ya ƙara mata yadda take cewa sahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulun min bani zurek wani mutum daga cikin ƙabilar banu zurek ya yi wa manzan Allah asiri yuqalu lahu labidu bin al'asam ana ce masa labidu bin al'asam hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'alahu har sai da ta annabi yana ganin kamar ya kusanci iyalansa kuma bai kusanci iyalansa ba hatta idza kana zati yawmin aw zata laylatin har sai da wani dare yayi ko wani wuni dan Aisha ta ce wa huwa indi manzon Allah yana daki na a wannan daren lakinnahu da'a wa da'a manzon Allah yayi addu'a duk abin da ya samu bawa na musiba to ya koma zuwa ga Allah ya addu'a malamai sun ce marruzik addu'a duk wanda aka azarta shi da yin addu'a yana cikin musiba to ba za a haramta masa karbawa ba kuwa in ba haka ba ko duk sanda kike cikin matsala kika kin tashi kina ta addu'a to Allah yana nufin ya yaye miki ne in ba haka ba ko sai dai a kyale kiki ta zage zage manzon Allah yayi addu'a sun maƙala sannan yace ya aishatu a sha'arti anna Allah aftani fi mastaftaitu kin san Allah ya bani fatawa cikin abin da nake ta yin addu'a kan shi sai ce mata sanda na gama addu'a na kwanta a tani rajulani mutane guda biyu sai suka zo min a suran mutane ba mutane ba ne mala'iku ne ba ƙa'a da ahaduhuma inda ra'asi ɗaya sai ya zauna a gurin kaina wal akaru inda rijile ɗaya kuma sai ya zauna a gurin ƙafata faƙala ahaduhuma li sahibi sai ɗaya ce ma abokinsa ma waje rajul wannan mutumin me ya same shi ne ƙala sai ɗaya ce ma ɗaya matububun an masa tsibbo ne da haka daga wannan kalma ta matububun ne aka samo malaman tsibbo ya ce man tsabbahu waye masa tsibbo sai ce labidu bin al'asam dama asalin wannan makircin da kuke gani wasu suka shigo da shi da sunan malanta da sunan taimako wallahi tallahi abu ne na yahuda shi yasa na su in zo da wancan sidin sai ce fi ayi shi'in to cikin wani abu yi sihirin Kala sai ce fi mushdin wa mushaɗa. sai da aka nemo kun da annabi yake taja kansa da shi da kuma mushaɗa gashin da idan yayi kum yake zuba sannan aka nemo dan dabino ƙwallon cikin namiji da shi aka haɗa sihirin shi yasa duk in kuka je gurin mutum neman magani ya ce za a nemo bera ko za a nemo magi ko fatar magi ko jaba ko angulu yana mafi yawancin 'yan matan nan da suke tasowa inda yarinya ba ƙauye ta je ba yarinya mai shekara ashirin yanzu ko sha ko sha biyar duk wadda za ka tayar da ita a nan gurin ba ta san angulu ba amma da duk inda yake akwai abatuwa a unguwa da zaran an yadda mushi za ku ga angulai suna yawo me yasa da akwai angulan yanzu babu saboda tsafi ake yi da su su ma angulan sun gane tsafi ake da su shi yasa suka gudu suka sa kai shi yasa yanzu da za a ɗauki dubu ɗari a ba wata a ce ta nemo angulu to billahi lazi an ba ta aiki ba za ta iya ba wannan di yana daga cikin abin da masu sihiri suke ko a shi yasa da yawa za ka ji mata sun ajiye kayansu sun shanya a gida an zo an yanki rabin zanin wata wata an ɗauke mata takalmi kafar dama an bar mata hagu wata an yi kaza wata an yi kaza haka ake yi shi yasa in lokaci ya bamu yana daga cikin abin da zan yi bayani a kansa dole ne babban abin da za ku kiyaye a kansa shine azkar da haka waɗannan abubuwan su aka nemo aka nemo kum ɗin da annabi yake yi sannan aka nemo gashin da idan ya kum yake zuba sannan aka je aka nemo ƙwallon cikin dabino namiji yanzu a cikin kunan an tashi wata an ce ta je ta nemo ƙwallon dabino dan cikin namiji dan Allah wacce hanya take da shi ta gane ɗan namijin dabino a cikin 'ya'ya amma masu sihiri dan bala'i dan wata manufa wallahi tallahi sun san yadda za su ce sun nemo ko ki je neman magani mutum ya ce me sunanki an gama to me sunan babanki me sunan mijinki ina ruwan shi da babanki da mijinki inda ba zagin ki zai ba haka ake to wannan duk alama ce Allah ya kiyaye kin je gurin boka to lokacin da ya faɗi wannan ya ce aina huwa a ina yake ƙala sai ya ce fi bi'ir zarwan ai wannan sihirin da suka yi sun ajiye shi a bi'ir zarwan masu sihiri da suka tashi sun yi kategori ɗin sunayen mutane zuwa gida hudu kuma sun san di yadda za su yi sai sunanka ya faɗo ɗaya daga cikin wannan ɗayan hudun idan mutum sunansa yana da alaƙa da maryam ko musa ko muhammad ko mahi ko waye inda sunanka yana da alaƙa da mimu idan an maka sihiri ana so asirin yi tasiri me yake da alaka da wannan mimun din shi alma'u ruwa da haka sai a ɗauki asirin aje ajiye a rijiya ko a teku ko a kogi haka suke ina fatan fahimta shi yasa sunan manzan Allah ya fara da mimun Muhammad shi yasa wannan kafirin bayahudan da ya asiri sai ya je ya ajiye fi bi'ir zarwa haka suke yi idan mutum sunansa yana da alaƙa da nono irin su nura da makamantansu idan an yi asirin me yake da alaƙa da wannan nunun ɗin shine annaru wuta sai a ƙona asirin a wuta haka suke ko idan mutum sunansa yana da alaƙa da ta'u me yake da alaƙa da wannan ta'u ɗin shine at-turab turbaya da kan an maka asirin ana so asirin ya yi tasiri sai a haka ƙasa a rufe a ciki haka ake idan mutum sunansa yana da halaƙa da ha'un idan an maka asirin ana so asirin ya tasiri sai amfani da alhawa'u iska shi yake da alaƙa da wannan ha'un ɗin haka masu sihiri suke yi to dukkan wannan fomular da yadda za a yi aljanu ne suke bayarwa cewa ga yadda za a yi akwai wata mata da aka yi mata asiri akwai wani malami da ya wani siri a wata tasha aka yi fira da shi sunan sidin kai da sahib makircin masu sihiri wata mata ta daɗe a kwance ba ta da lafiya sannan gidan mutumin aka tarwatsa gidan ashe sihiri aka yi aka ɗibi wani gashin matar da gashin yarinyar da gashin matar mutumin da kuma aka nemo gashin mai gidan aka ji aka haɗa aka yi sihiri shi mai gidan in ya shigo gidan sai ji bai san gidan ita kuma yarinyar karaman sai ta ji duk duniya ba wanda take jin haushi irin mamar da baban ita kuma dattijuwar gidan tana asibiti kwanci ba ta da lafiya ita kuma ma ita ma mai gidan uwar yarinyar sai ta ji cewa in dai tana son zaman lafiya sai dai ta fita daga gidan ba dai ta zauna a gidan ba haka aka ɗauki tsohon lokaci ranar da malamin wani malamin ya zo ya je karya asirin abin ya ba kowa mamaki asibiti yana karya asirin matar timiki wannan shine halin da ake ciki yanzu akan maganar abin da ya shafi ainihin wato asiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da sahabbai bayan ya zo wannan wajen da wani rijiyar tare da sahabbansa ya ce ya aishatu ka annama ahanu qa'atul hinna ya ce wallahi ruwan rijiyar da aka ji aka sa wannan asirin sai da ya koma kamar ruwan lalle saboda tasiri da masifa irin wannan ainihin wato asirin auka na ru'usa na kaliha ru'usu shiyaɗe na na aisha ta ce ya rasulullahi me yasa ba za ka tono shi ba ka fito da shi Sannan Allah ya ce aini Allah ya bani lafiya sai ya kawai ya umarni ya ce a rufe rijiyar a daina amfani da ita sallallahu alaihi wasallama akwai wata doguwar kissa hisham bin urwa daga babansa daga nana aisha allah ya ƙara mata yadda take cewa annaha qalat qadimat alayya mar'atun min ahli dumal jandal wata mata daga mutanen wato jandal ta zo guri na wannan matar da ta zo tamtagi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da mauti tana neman annabi a lokacin da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu hadasata zalika tasalhu an shay'in akwai wani abu da ya faru matar ta zo tana neman annaba dan ta masa tambaya amma ita bata san manzan Allah ya rasu ba <clears throat> na Aisha take cewa dakalat fihi min amr sihiri wani abu fa ta shiga na al'amarin sihiri amma bata aiki da shi ba qalat Aisha radiyallahu anha lil urwa yabna ukti na Aisha tace ma urwa ya kai dan yar uwata lokacin da matar ta zo na faɗa mata na ce ai manzan Allah ya rasu ha ta biki hina lam ji rasulullahi sai na ga matar ta zauna tana ta rusa kuka fakanat ta baki ta kasance tana ta kuka hatta inni la arhamuha na Aisha ta ce wallahi saboda kukan da matar ta zauna tana yi sai da na tausaya mata da ta zauna ta dinga kuka ta dinga rusa kuka sai da na tausaya mata lokacin sai take cewa inni akhafu an akuna qad halaktu ina jin tsoron kar a ce na halaka take cewa kana li zaujin fagaba anni ina da miji sai mijin kwana bi ban gan shi ba sai ya faku daga gare ni yace fadakaltu ala ajudin fashakautu ilaiha zalika sai na ji an ce akwai wata tsohuwa tana ba da magani sai na tashi sai na tafi gurinta qalat da na je gurin wannan tsohuwar sai ta ce in fa'alti ma amur biki ma ki bihi fa'ad alhu ya a mijinki kike nema ta ce eh baki ga mijinki ba eh to zan baki umarni in dai kin yi ni kuma zan samu jinki ya dawo falamma kana laili lokacin da dare yayi ja'at ni bi kalbaini sai ita wannan tsohuwar sai ta zo da kannuka guda biyu baƙaƙe ta ce farake bat ahaduhuma wa rakibtul akhar sai ta hau ɗaya karen ni ma sai na hau ɗaya karen ta ce tana hawa karen ina hawa falam yakun kathirun hatta waqadna bi babila ba daɗewa sai muka gama gamu a babila lokacin yankin jaziratul Arafa zuwa iraki tafiya ne mai nisan gaske gaske yana daga cikin abin da yasa da yawan ku kuke jin tsoron aljani bayan ku dan adam yana gaba da aljani gurin daraja shine lalacewar da mutane suka yi Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wasu mazaje ne suka lalace daga cikin mutane sai suke neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu wannan yasa sai ya ƙara ma aljani girman kai da ɗagawa yake jin wani abu ne shi na biyu aljani yana da sauri wani mutum ya taɓa ɗauko cefanansa magariba ta yi kusa yana sauri zai tafi gida sai ya ga wata mota ana dawanau dawanau sai ya shiga ashe bai sani ba mota aljanu ya shiga sai ya ji an ce to jama'a na cana su sauka domin daga nan ba za mu tsaya ba sai bangon duniya da hawa motar da zuwan su cana bai wuce minti biyar ba ko jirgin sama yanzu idan ya tashi daga najeriya zai tafi cana awa nozi ko daga nan zuwa saudiya jirgin sama awa hudu ke to ballantana cana tafiyar sama da awa goma aljini sai yi ta aminti biyar yana buɗe ido kuma sai gan shiga shi a cana da gaske sun kawo shi shana sun ce daga nan ba za a tsaya ba sai bangon duniya to ita ma shi yasa suna hawa kannukan kafin ka ankara sai ga su a babila wanda iraki ne take cewa waƙafna bi babila fa'iza bi rajulaini sai ga wasu mutane guda biyu mu'allaƙai ne bi arjulihima wato ƙafafunsu a sama amma kawunansu a ƙasa faƙala sai suka ce ma ja a biki me zo da ke faƙultu sai na ce a ta'allamu sihira na zo ne don in koyi sihiri faƙala sai suka ce mata inna ma na hannu fitnatun fala takfuri mu dinnan da kike ganin fitina ne kada ki kafirci warji'i ki koma ta ce fa sai na ki wa sai na ce la ƙala suka ƙara ce mata fazhabi ila zalika tannuri sai suka ce mata to ga wata tanda can je ki fitsari a ciki ta ce sai na tafi da na tafi na yi ne in fitsari a cikin tandan sai na ji tsoro walam taf'al amma matar sai ta kin fitsarin sai ta dawo zuwa gare su ƙala sai suka ce mata ma fa'alti me kika aikata eh, sai suka ce mata fa'alti kin je kin yi fitsari a cikin taddan kuwa sai ta ce a'a sai ta ce musu eh faƙalar sai suka ce mata halar aiti she'an da kika je kika yi fitsari cikin tandar kin ga wani abu qala sai take ce musu lam ara she'an ni ban ga komai ba faƙalar sai suka ce mata lam taf'ali ƙarya ne baki fitsarin ba tun da dai hakkin je kin yi baki ga komai mato baki ba da haka muna baki shawara ki koma garinku karki kafirki ta ce sai kokonto ya kama ni sai na ƙi faƙala sai suka ce mata idhabi ila tannuri ki koma gurin tandan nan faguli ki fitsari sannan ki dawo ta ce da na tafi sai na ji gashin tsigar jikina ya tashi sannan sai na ji tsoro sai na dawo zuwa gare su sai na ce musu na aikata suka ƙara ce mata ainihin wato ƙarya ne baki ba har sai da suka aka ainihin wato so uku na ukun ne da suka ce mata izhabi ila zalika tanuru fa guli fihi ki je gurin wancan tanda ki fitsari a ciki tace fa zahabtu ilayhi fa bultu fihi sai na tafi gurin wannan taddan sai na fitsari fa ra'aitu farisan tace ina yin fitsari sai na ga wani doki muqanna'an bi hadidin amma dokin an lullube shi da karfi a jikin shi kada kharaja minni kuma dokin daga jikina ya fito an fahimta yi dan adam ya ga doki ya fito daga jikinsa kuma dokin na karfi akwai tashin hankali ko babu hatta zahaba fi sama'i ina kallon dokin yana tafiya yana tafiya har sai da ya tafi sama shine hatta zahaba fi sama'i wa gaba anni hatta ma urahu tun ina ganin shi har na daina ganin shi fa ji'tu uma fa qultu qad fa'altu sai na dawo gurin su sai na ce musu naji nayi faƙala sai suka ce mata famara aiki mai kika gani faƙultu sai na ce musu ra'aitu farisan muƙanna an da mini na ga wani doki an lallabe shi daga ƙarfe sanda na yi fitsarin dokin ya fito daga jikina ya dinga tafiya a sama tun ina ganin shi har na ganin shi faƙala sai suka ce mata da kin yi gaskiya amma sai suka ce mata zalika imanuki da minki wannan abin da kika ga ya fita daga jikinki imaninki ne fita daga jikinki an fahimta suka ce mata imanin ki ne ya fita daga jikinki sai suka kwatanta mata imani a jikin dan adam daidai yake da doki wanda aka lullube shi da karfe wanda doki ko da ba a lullube shi da karfe karfan abu ne shi yasa Allah ya rantsuwa da dawakin da ake kai hari da su da asuba yace fal mugirati ba ina rantsuwa da dawakin da ake kai hari da su da asuba duk abin da mutum zai yi da kirkinsa da salaharsa wallahi idan ya mutu babu imani ya yi asara to zuwa gurin irin waɗannan mutanen fa wallahi tallahi yana jawa mutum ya mutu ba imani shi yasa matan da suka zo suka wa annabin baya Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka muminatu abu na farko cewa in sun yi imani to za su yi maka mubaya'a ala Allah yushrikna billahi shai'a ba za su shirka da Allah da kowa ba a wannan lokacin sai ta ba ta alkama ta faɗa mata yadda za ta sarrafa alkaman za ta haɗa da kaza za ta haɗa da kaza sai ta je ta yi matar ta ce inda na gane na yi kuskure wannan abin da ta bata na alkama da waye da waye ta je ta kaza ta je ta kaza ta je ta kaza ta je ta kaza da ta bata wannan abu Allah ma fa ya taimake ta bata riga ta yi ba amma ta ce inda ta gane ta yi kuskure duk abin da ta zo za ta taba haka sai ta ga abin ya gudu duk abin da ta zo za ta taba haka ko wani ta ɗauki abu sai abin ya fada a hannunta take cewa wallahi falamma ra'aitu anni la uridu shay'an illa kana suqita min yadi ba wani abu da zan taba sai abin ya faɗi daga hannuna wani dimtu to daga lokacin sai ce na damun cewa lallai fa gurin can da ta je ta gane fa ta yi kuskure ta gane ta je gurin da yake ba daidai ba ne ta ce wallahi ya ummal mu'minina ma fa'altu shi an ƙattu wala af'aluhu ba'adu ban aikata wani abu na sihiri na dai je gurin na tambayo ga yadda ake to wannan bata ma yi ba fa kenan ina kuma ga wacce aka bata ta yi take cewa a wannan lokacin fasa'altu ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yawma idan mutawafiruna sai na tambayi sahabban annabi a lokacin suna da yawa ma ya na laha mai za su ce mata wa kullum Habu wa kafa an yuftiya ha ma la ya alamu amma halin wannan matar ma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsoro suke ji akan su ɗauki fatawa su bata akan ainihin wato halin da take ciki Allah ya kiyaye to yadda kuka ji wannan mata imanin ta ya fata to ke ma kina zuwa billahi imanin ki ya fita kuma wata ma haka ake yi kin tafi watakila ba za ki dawo wasu ma ha'intar mazan su suke ce za su tafi unguwa sai a yi biye-biye sai a biya gurin al'imama abu hurairar allah ya kara masa yadda ya ce sa'ala rajulun rasulallah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah wani mutum ya zo yana tambayar annabi ya ce masa bal kaba'iru me gingime man zunubin da yake kai mutum wuta faƙala sai annabi ya faɗa a wannan hadisin sai ya faɗi ya ce hiya tisu akwai guda tara a nan gurin aka ce me su sai ya ce na farko a shirku billahi shirka da Allah wannan zuwa gurin bokayen da kuke yi billahi lazi la illahu shirka da Allah ne ku tuba masu zuwa su daina sihir hakanan sihiri wata allumin sihir hakanan koyan sihirin jingime man zunubi ne wanda yake kai mutum wuta ya raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kashe ran da Allah ya hana a kashe ta cin dukiyar marayu cin riba gudu ranar haɗuwa da makiya yi wa mace ƙazafi miya wacce bata ma san abin da ake magana da shi ba a kanta na mummunan zargi da rowa da kuma ainihin wato saba ma iyaye wannan yana daga ciki shi yasa wani hadisin annabi ya kuma cewa laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu bai daga cikin wanda ya camfi ko aka yi camfi saboda shi da zaran kin ga wani abu ya sami ki to dama ai kina ganin wancan tana wani take take to duk yadda aka yi kina ganin ita ce au taka hana au tukun hina lahu ko mutum ya je bokanci ko aka yi bokanci saboda shi ko mutum ya yi sihiri ko aka yi masa sihiri manzan Allah ya ce wannan mutumin bai tare da mu akwai hukuncin zuwa gurin masu bokaye annabi ya faɗa ya ce man ata arrafan fasa'alahu an shay'in da kun je gurin wa'annan mutanen da ake ce musu malamai da kin tambaye su wani abu lam tuqbal lahu salatahu lan tuqbal lahu salatul 40 laila sai kin yi sallah ta kwana 40 Allah bai karba ba sallah sai kin yi so 200 da safe da rana da daddare kwana 40 kina sallah Allah bai karba ba to in ke kwana arba'in din da zaki yi Allah ba zai karɓa sallah ba kika sani ko zaki kwana arba'in din a duniya eh idan kin je so biyu an ƙara wata arba'in nawa kenan ba tamanin ba in kin je so uku an ƙara wata arba'in nawa kenan ɗari da ashirin to wata ba a wata ba a sati watakila sai ta je so biyar so goma wurin bukaye wadda ka ta ja makanta bala'i Allah ya kiyaye shi yasa wasu ma yanzu ba ma bokayen bane tunda sun gane mutane wawaye ne ba sa san Allah sun kitsawa su karatu ba sa san sunnar manzan Allah sai su yi musu waye kai sai su karbe musu kuɗi sai su tashi sai ku zo gurin mutum kamar nan ajin in ciki da falo ne dama yana da ejen a gari ya bada sun zo sun dan zagaya sun ji buƙatar ki sun da sun ji buƙatar ki shikenan tunda sun ji buƙatar ki da sun ji buƙatar ki sai su koma sai su ce to alaga ta mala akwai wata za ta idan kika zo ɗakin ciki da falo ne daga can cikin an sa tiyo irin wannan wanda ake sawa na bar ruwan fulawa a gida kina shigowa na can ciki yana magana ta ce duk za ki ji ɗakin yana amsa shi in kin yi sallama zai ce barka da zuwa wance ai wance ce sunanta wance bukata kaza ce ta kawo ta ke kuma sai ke rude sai ke dauka ko da gaske ne a ya aka yi akara maka Allah haye sunana ya aka haye san bukatar da ke tafa da mu to irin waɗannan ma sun shiga ciki sai su yi miki wayo su karɓa kuɗin ki tunda sun fahimci ke doluwa ce a tashi su kawo wani garin magani su ba ki Allah ya kiyaye wani ma kika sha cikin ke kulle ya miki operation Allah ya kiyaye abu musal ash'ari ya ce idan asbaha iblisu bassa junudu idan aka waye gari kullum in gari ya waye sai dan ya turo mutanensa wannan gurin da yake teku wanda turawa suka ce an kasa zuwa gurin shine babula triangle din nan malamai suka ce ba wani guri bane majalisar shedan ne da annabi magana a teku manzon Allah yake cewa a wannan lokacin sai ce man adallal muslima ko man adallal yawma musliman sai tara aljanu wanda ya turo cikin gari sai ce waye je batar da musulmi a cikin ku wannan yazo ya ce na yi kaza sai ce baka yi komai ba wanda ya fi samun matsayi a gurin shedan daga cikin aljanu shine wanda zai ce na je na samu wanci da na same ta bambarta ba har sai da na sa ta yi shirka da Allah sai ce yau to kai ne na hannun dama matso nan sai matso da shi haka ake ainihin wato yi amir dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Sa'id al-Khudri yayi magana cin dabino guda bakwai kullun da safi ajwa akwai wani ajwa da ake kawowa yana daga cikin abin da ke sa ko an wa mutum sihiri ba zai kama shi ba a gurguje malamai suka ce cutar wadda masu sihiri suke yi kaɗan daga ciki na farko duk inda ake sihiri sai an samu at-tafriqu bainar rajuli wa rabawa tsakanin mutum da matarsa mafi yawanci hatta mutuwar auren da kuke ganin yana faruwa yanzu wallahi masu siri suna da gudunmuwar da suke bayarwa gurin mutuwar aure akwai matan da za su faɗa maka wani ya zo ya ce yana son su sun ce ba son shi ya ji ya yi asiri to daga nan zai sa a sakan musu jini a kullum in dai mijinta yana gari cikin jini take wani a haka ne zai ji ba zai iya zama bai rabu da ita da zarar mijin ya yi tafiya jinin ya ɗauki yana dawowa gari ba su ya faɗa mace ya dawo ba da ta ji jini ya dawo mata ta san mijin ya dawo akwai wannan suke wannan kuma wa'annan da ake zuwa gurinsu da sunan malamai magada annabawa muka ce ƙarya ne wa'annan malamai magada arnan baya ne wallahi ba yadda za a yi wanda zai je ya sa a kashe mutum ya zama malami magajin annabi wannan sai dai ya zama malami magajin arnan baya ba malami magajin annabi ba to wannan akwai a ciki akwai sihirin tafri sihirin da ake a raba tsakanin wata da wata kwanan nan wata yarinya aka yi aka yarinya ce aure duk wanda ya zo da ya dan fara kwana biyu uku sai gudu ta rasa sanin dalili ashe da ya dan fara zuwa kwana biyu uku an yi asiri sai magana aure ta dan fara kankama suna cikin fira da shi da saurin asirin da aka yi mata sai aljanin ya kuduri ya bayyana ta jikin yarinyar tara maka dariya kawai sai ka ga mutum kwarangwal ba ido ba baki ba haƙori kawai yana yaƙe maka ba sai dai ka ga mutum ya yi haka sai ta a me fara faru sai ce a ba ko ce ga yana ɗan mamata a ba komai wallahi to da ya sa kai wallahi gobe za ta neme shi ta rasa alforin ta gaggauta shi nan ya za ka zo abin nan ka ga mutum kawai ya yaƙi maka haƙori kamar fatalwa yana ma dariya ai dole a neme ka a rasa ai to sai da aka zo aka kawo mana complain mana bincika sai muka ga ai asiri aka yi mata wannan yana daga ciki akwai wata yarinya da ta zo ta same ni ta ce ta je asibitoci guda shida dukkan asibitin da ta je idan aka auna ta za a ce tana da malaria amma malariyan nan wato gwajin awanta bai kai a ce ya hana yarinya kome kusan irin wadda kowane dan najeriya ke dauke da ita ne amma ba ta iya aikin komai yarinya. ba ta iya komai ta ce to yanzu ta je asibiti na bakwai abin da ya tayar mata da hankali bayan likitan ya auna ya ci ya fahimci tana da mental problem ne Sau da haka yana ba ta shawarar ta je asibitin mawakata sai ta zo ta same ni sai na haɗa ta da ɗan'uwa malam haruna raƙi na ce ta je ta same shi sai bata je ba ashe rashin zuwan nata asirin da aka yi mata jinnin su suka hana ta zuwa ranar nan sai kanta yana ciwo tana da wani ƙaramin ƙani amma yaron ya haddace ƙur'ani sai kama kanta sai ya mata addu'a wallahi yana mata addu'a jikinta yanayinta na surata na ɗan adam sai canza sai mamar ta kira ni ta ce min ga yadda ake ciki na tura shi na ce da Allah ya je gidan da ya tashi ya tafi gidan ashe duk wannan malariyan da take fama da shi ba malaria ba ne tasirin asirin da akan wata ne shine jinnin suka yi huduri da suka bayyana suka ce wallahi an turo su ne don su haukata yarinya amma taimakon da Allah ya ma yarinya shine tana da ƙoƙarin ibada shi yasa abin su ya tsaya mata bai wuce malaria ba to wannan yana daga cikin abin da masu sihiri suke yi akwai wani kes da aka kawo mana na wata mata da wata mata wayannan matan suna tare da mijinsu tun bai da kuɗi ya zo ya kuɗi shikenan sai aka fara rigima wannan ta ce sai na ga bayanki wannan ma ta ce sai na ga bayanki wannan ma ta ce sai na fitar da ke a gidan nan wannan ma ta ce sai na fitar da ke a gidan nan sai je ya karo wata amarya sai ta zamanto su ta uku sai zamanto ba a rikici da amaryar daidai wa'intan na farkon su ake rigima to wallahi ina tabbatar muku yadda wannan din ta faɗa ta ce sai ta fitar da ita daga gidan ta fitar da ita ita ma wannan din ta fitar da ita in su duka ba wanda ke zaune a gidan ba wanda ke zaune a gidan su duka ita ɗayar da aka yi ma asirin ba 'yar garin nan ba ce farkon al'amari ma idan an mata da aka yi asirin idan ta fita daga gidan aka ta dawo to da ta taka kofar gidan wallahi ciwon hauka zai dawo mata daga nan sai an wuce da ita sakatiri sai an sake sabuwar jinya to da tun tana zuwa ne ta taka kofar gidan yanzu ba kofar gidan ba garin kaduna tana shigowa hauka zai tashi duka wannan saboda gidan me gidan duniya suna neman sarasa gidan da za su zauna a lahira to yanzu sai suka tashi daga kansu kuma sai suka koma kan 'ya'ya wannan ta ce in dai ina da rai 'ya'yanki ba su isa ba za su zama kaza ba wannan mata ce in dai ina da rai ‘ya'yanki ba za su zama kaza ba wallahi wannan shine abinda aka zo aka kawo mana ƙara da kuka ga halin da ake ciki to yana za ku ji da wannan rayuwar abinda ba tabbas a koda yaushe mutum zai iya mutuwa a je a sa ki a kabari daga ke sai Allah sai aikin ki abin da kika yi in na sharri ne tun daga nan zaki fara gani akwai wani malami cikin irin waɗannan billahi allazi la ilaha illa huwa da yazo mutuwa sai kulla daki aka aka bar shi a cikin daki wallahi haka zai zo da kansa yadda ki bango nan yadda ki duk wani abu da ya amfani da shi na dabba kafin ya mutu sai da ya danga kuka a dakin kowa yana ji ya yi kukan kadangare in kadangare na da kuka in ya gama ya kukan kurciya ya kukan mujiya ya kukan mage yi kukan kare haka ya dinga kuka kala daban-daban kafin ya mutu shi yasa yadda masu yi ba sa kyakkyawan ƙarshe wallahi ke ma da kike zuwa a ji a yi miki in ba tuba kika yi ba to ba za ki kyakkyawan ƙarshe ba kuwa na biyu idan ana sihiri sihiri yana rushe society ne baki ɗaya in dai ana sihiri shi yasa wacce ke zuwa gurin su ba ta da kwanciyar hankali sai a ce to ki yi a hankali akwai fa kina da maƙiya kuma ba za a ce makiyin da wance da wance bane fa sai a miki shugu da zaran sabani ya hada ki da wata sai ki ci yawa dama ta malam ya ce akwai ina da makiya sai ki dakko biyu sai ki ci to daya goben sabani ya hada ki da wata sai ki ce to dama ta malam ya ce ina da makiya eh ba haka ake cewa ba haka suke cewa malamai maga da arnan baya sai ki ce to adama ya faɗa sai ki sa biyu da haka da haka sai an waye gari ba kya zaman lafiya da kowa wannan shi ne sannan abu na biyu sai sun karɓe miki kuɗi abu na uku wannan shi ne mafi hatsari kuma su raba ki da imanin ki Allah ya kiyaye sannan shi sihiri amalun bagidu aiki ne abin kyama sannan ɗabi'a ce wacce take abin zargi sannan sihiri kafirce ma Allah subhanahu wata'ala ne ko shakka ka ku yi duk matar da take tashi ta je gurin irin waɗannan da sunan neman taimako billahi allazi la illa huwa in ana neman arna to ki saka ta a sahun farko sune sabiqul lawaluna sannan sihiri ya gudi burrab yana fusatar da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yana fusatar da dukkan wani bawan Allah na kirki in ga ana sihiri to fusata yake sannan sihiri yurisu usrana duniya wal la'akara wallahi yana gadawa da mutum hasarar duniya da lahira in dai mutum yana yi hatim al-asam an tambaye shi an ce mun ga ka zauna lafiya lau a rayuwarka dan Allah me sirrin da baka damuwa baka da sauran hayaniya irin na mutane sai ya ce na gina rayuwata akan abu guda hudu ne kawai ya ce na farko alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghayru na san abin da Allah ya rubuta na arziki na wani wani bi isa yake ba sai na sa a budget abin da ya zo in sa a lissafi abin da bai zo ba bai ciki ballanta na ma'un in wahala duk kuma abin da Allah ya kaddara naki ne wallahi sai kin samu abin da duk kika ga ba za ki samu ba to dama Allah ya kaddara ba naki bane ba za ki samu ba shikenan yace na biyu idan Allah ya ce in yi aiki to ni nakan tashi in yi kayana dan bana jiran wani ya mun Don ba wanda zai aikin da kyau kamar yadda ni zan yi Ya ce na uku na san mutuwa a kodayaushe yaushe za ta iya zuwa ni kuma sai nake mata tattali kafin ta zo yanzu a nan cikin ku akwai wanda suke gidajen haya mutum in yana gidan haya ana ba shi notis ne a ce ya tashi saboda biya yake a nan duniyar Allah a cikin kuwa yake biyan Allah wani abu yake zaune a cikinta yanzu ga ranar Allah nan waje shamsa siraja ana amfani da ita wannan hasken da ake gani kuna ganin da nefa ce take turo wannan hasken kuma kuna ganin zai yi yadda ga shi nan kowa da idanku da idanta ta wurkita ta kalli abin da take so ta ji abin da take so ta ji da kunnanta don allah kallon da kuke yi da jin da kuke yi akwai wanda yake biyan allah wani abu yake kallo ba mai biyan ko sisi ba yanzu wannan kallon da kuke yi da a ce mtn ne suke ba da dama a yi kallon nan ko gulo ko bi mobile ya kuke ganin za a yi kun san barikinka aljihunka da iya kudinka iya shagalinka haka za a yi amma allah sai bai haka ba to akwai kayan allah da ba za su lissafi wanda dan adam yake amfani da shi kuma bai biyan ko shi to wannan yake sa kuma duk cikin ku ba wacce ta isa a ce mata a ranki daɗe ki shirya a mala'ikan mutuwa zai zo karfe goma sha biyu da rabi ranar sha kaza ga watan kada. akwai wacce ta isa a cikin ku Allah ya kiyaye da Allah zai curo mala'ika ya ce a ɗauki wata a nan gurin billahi allazi la illa huwa ba mutanen Kaduna nan ba in duk dunan nan za a taru. ba wanda isa ya ce ba za ta tafi ba ko akwai yace to na hudu ina jin kunyar Allah ya ganni inda bai dace ba duk inda Allah bai so kar a gabawa a gurin sai na kame bana zuwa na kan wata ta zo ta ce zo maraka raka niki tafi mu je guri kaza ki kalli gurin kafin ki je inda za ki je inda Allah yake so a je ne sai ki ji in inda Allah bai so a je ne kar ki ji dan wallahi ranar alkiyama kafa ki sai ta bada shaida ta ce ai ni na taka na ji hannu ya ce da aka je ma ni na taba ƙasa ta ce a kaina aka yi rana kaza lokaci kaza shine bi anna rabbaka awhalaha halaha saboda ubangiji ya mata umarni ya mata izini ya ce duk abin da aka yi a kanta ta ba da shaida sannan fihin halakun lissahir akwai hallaka ga shi mai yin sihirin sannan kuma akwai cutarwa ga mutumin da za a yi musiri wallahi akwai cutarwa akwai wata yarinya da wani bawan Allah ya sa aka yi mata sihiri wallahi saboda tasirin sihirin da aka yi mata idan ta tashi yo amai sai ta amayo irin cikin kofin roban nan dogo na sosan ƙarfi wani lokaci idan ta tashi ba haya ba hayan za ta yi shi ne da ƙusa da kwalabe da roduka ita ba jimuna ba fa kwanan nan wani yaro yana tsaye a kasuwa kaka ga ya faɗi ya ƙulla cikin cikin shi ya ƙulle ya faɗi ana ɗaukar shi sai asibiti likitoci na aunawa suka ce to gaskiya sun ga roduka da kwalabi a cikin cikin shi ya za mutum ya haɗin rodi ai ba zai yi ba wannan sai dai sharri nawa na masu sihiri yanzu dan Allah irin wannan wannan anya zai yi a ce mai imani wannan kuma da gani kun san duk masu wannan sana'ar to sun yi hannun riga da su da annabi Muhammadu billahi allazi la ilaha illa huwa in kuka leƙa jahannama ranar alƙiyama ba ku ga mutum ba to hayaƙi ne ya ɗan tare shi kudan ta tamun tibi sai kun ga ciwon wallahi Allah ya kiyaye a gurguje na ga rana ta yi lokaci yana dan fara mu akwai hanyoyi guda takwas da zan yi bayani a dunkule wajen yadda mutum zai dinga kare kansa daga sihiri abu na farko shine alisti'azatu billahi neman tsari da Allah shi yasa aka ce ko bayi za ku shiga kakku dinga shiga da gudu mutum in zai je ya shiga da kafar hagu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wani kaba'i sannan yi addu'a ya shiga akwai zikirin safa da ake yi akwai zikirin yamma da ake yi alal aƙalli ya kamata a ce mutum ya kiyaye in ya gama sallah kafin ki tashi ki nemi hisnul muslim in baki iya da ka ba ki dinga dubawa kina karanta zikirin da ake yi bayan sallah zahar da la'asar da magariba da isha'i wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya baki kariya ta hanyar wannan isti'aza din amma in kika zauna haka in zaki shiga bayi ki fallo da gudu mafi yawancin mata haka suke dama ba za ta tafi bayi ba sai fitsarin ya matsayi ta in za ta tafi a guje za ta tafi maganar ta tsaya ta yi zikiri duk ba ta taso ba saboda haka tunda ta zama wata karamar shaida ne yanzu za su karo da wani katon shaidan a kai abin da ke faruwa kenan na biyu abin da ke ba mutum kariya akan in an masa sihiri Allah zai taimake shi ba zai yi ba bayan neman tsari da Allah sai taɓa wallahi jin tsoron Allah da kuma kiyaye dokar Allah wajen abin da ya ce ki yi ki kun ga wancan labarin da muka kawo na wancan yarinyar Allah ya ƙaddara abin su ya same ta amma sakamakon riko da addininta Allah ya sauƙaƙa mata abu yanzu su aljanun su suke ba da labari kenan da sun same ta sagaga haka kawai me kuke tsammanin zai faru ai abin da zai faru yana da ainihin wato yawa to wannan yana daga ciki saboda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita don haka wannan shine abu na biyu jin tsoron Allah da kuma kiyaye dokokin Allah wajen yi da kuma ainihin wato bari abu na uku shine at-tawakkul ala Allah wal i'timadu alayhi dogara ga Allah mutum ya san cewa samu da rashi duka ya ta'allaku daga Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya ce wa annabi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya ishe shi abu na hudu tajridu tawbati ila Allah min az-zunub wato tsantsanta tuba zuwa ga Allah da zaran kin fada kuskure kin yi wani abu ba daidai ba to ki kokarin ki dawo ki tuba kuma dan Allah don malamai sun ce su zunubai da kuke ganin su ba suna daga cikin sababin da ke sa Allah ya ɗora maƙiyinka a kanka wata kuna ƙiyayya da ita sawa'un maƙiyin na ɓoye ko na bayyana ke baki sani ba to in kina yin zunubai to zunubban da kike yi sai to sababin da Allah zai ɗauki maƙiyinki ya ɗora a kanki to tuba daga zunubai yana daga ciki abu na biyar shine as-sadaqatu wal ihsan sadaka da kuke ganinta da kuma kyautata ma bayan Allah malamai suka ce fa inna zalika fa inna lidhalika ta'athiran adiban fi dab'il bala'i was sayr wal hasan yadda ya faɗa yace sadaka na maganin bala'i wallahi da gaske ne tana yi to yawan sadaka da kuke gani mutum ya yawaita sadaka yana daga cikin sababin da yake sa duk yadda za a taru ana maka kulle-kulle sai Allah ya dora ka akan wannan suke maka kulle-kullen kuma da sharadi kai karka makuwa abu na shida shine al-iktharu min qira'atil qur'an yawaita karatun alqur'ani kallace kallacen da kuke yi ku rage yanzu wanda suke da startime akwai tashar Hausa wata sai ta zauna ta kalla karatu fim ɗin hausa awa goma amma a awa goma nan ba minti talatin na karatun ƙur'ani a ciki wannan suke da satellite akwai nbc 1 akwai 2 akwai 3 akwai 4 wasu kuma sun fi kwarewa wajen zi a filam a nan suke zauna ta kalli wannan indiyan a gama a sa wannan indiyan a gama tana zaune wata ma ta kan wannan kallon hatta girki bala'i ake da miji ya je yayo kayan girkin sa mai tsada ta zo ta sa kallo dan tumatirin da manjan da magin da waye da waye kayan miyan sun kone ya dawo an yi miya ba daɗi a ita bala'i da shi kuma kallo ne ya ja wannan yana daga ciki da haka in baki iya karatun qur'ani ba to ki yi kokari ki dinga zuwa kina koya ki iya kafin ki mutu kuma lallai ki shagaltar da mafi yawan lokutan ki wurin karatun alkur'ani da kuma addu'o'in da aka ruwaito daga annabi alal akalli ya kamata a ce kowanne daga cikinku yana mu'amala da hisnul muslim ya kiyaye zikirin da ake bayan sallah zikirin safe zikirin yamma na kwanciya na tashi wannan yana daga cikin abin da ke taimaka ma mutum zikirin shiga gida fita gida yanzu nan idan kika koma gida inda ake shiga akwai aljanin da yake biye da ki da kin yi zikirin shiga gida sannan kika yi sallama sai jinnin ya koma idan kika je kika yi alkafara kika shiga gida haka sai ya biyo ki Allah ya kiyaye kuma in ya biyo ki wallahi komai zai iya faruwa saboda haka sai an koya rigima da wanda baka ganin shi tana da wahala a cikin nan gurin ku ba wani wanda yake da wani kulki ko wata guduma na fada da su amma waɗannan addu'o'in da ake muku magana su ne maganinsu abu na bakwai shine fitar da sihirin idan an yi an gane ga inda aka yi shi da bata shi wannan yana daga cikin hanyoyin magance ainihin wato sihiri ɗin sannan abu na takwas shine isti'mal adwiya al wato yin magani a amfani da wasu magunguna wanda suka halatta a shar'ance kamar yadda muka yi bayani akwai wani magani ana ce masa hantiti an fahimta yi hantiti sunan maganin kenan an kun dai can wajen masu sai da irin su habbatu saura da waya in kuka ci kuna neman hantiti za su baku idan sun baku in mutum ya zo ya karanta ayatu shifa a ciki da kuma ayatu ibtalus sihir in an masa ba zai kama shi ba in kuma in ba a yi masa ba duk yadda ake kokarin yi in Allah da ba zai kama shi ba in kuma ya kama shi Allah zai ba shi lafiya wannan yana da gaske wato hanyoyi kaɗan daga ciki da ake bi don mutum ya kare kansa daga ainihin wato abin da ya shafi harka ta ainihin wato jinnu Allah ta'ala ya shirye da mu da haka mata a ji tsoron Allah in kin ga wata tana kan wannan hanyar ki mata nasiha ki ce ta ji tsoron Allah ta tuba ta daina zuwa amma wallahi tabbas in ta mutu akai za ta mutu ba ta da imani ranar alkiyama in Allah ya ce wa mutazul yawma ayyuhal muna ku fita sahu da banya ku mujrimai wallah ba abin da zai hana mutu tashi sahun masu laifi ba da fatan za a yi mana hakuri mun fara karatun nan da rana akan lokacin da aka ainihi wato tsara saboda wasu uzurrurruka Allah nake roƙo ya shirya da mu ga baki ɗaya malam muktar da muke tare da shi akwai karatuttuka da ya zo da su wannan sidin musamman wannan bin tabarkin magabatan nan yana da kyau a ce duk wadda ta zo nan gurin tasiya akwai wani bala'i da muke fama da shi shine bala'i na shi'anci na zagarwa annabi sahabbai dan in za ku ɗauki 'ya'ya ku bayar ku sanwa kuka ba a cikin ku nan ba wacce za ta ɗauki yadda ta bayar ga mutumin da zai iya kallon ce Allah ya tsine wacce albarka akwai wadda za ta iya kina da ya wani ya zo yana neman yar amma kina da mahaifiya ya kalli mahaifiya ke ce Allah ya tsine mata albarka za ki iya ba shi aure to sai ki kaddara da mahaifiyarki da matar annabi muhammadu wa tafi daraja ai ba ma a hada wani malami ya ce alamtara anna saifa yanqusu qadarahu idan qila anna saifa amdamal al ai takobi yana rage kaifi idan aka ɗauko takobi aka ɗauko sanda ana tambaya da takobi da sanda wanne ya fi wani ko tambaya babu ayan sa takobi yana gaba da sanda gurin kai to wayannan mutanen zagin matan manzan Allah suke da kuma jana'idar su idan mutum ya je in yana musu akan zagin zai ji karara an kina suran matar annabi an ci Allah ya tsine mata albarka kuma za ku ga yadda suke yin jana'iza mutum ya mutu a sashi a akwati dan in kina da ɗa ko ya ko ƙanwa tana wannan addini na shi'anci to ki san cewa tana cikin bala'i wallahi Allah ta'ala ya shirye da mu sannan ga wannan karatun na malam kabiru gombe da yi wato a malaman bidan dillalan sharri ana ganewa shi ma a kowane ɗan ɗariƙa ya je wata waƙa da ya waƙa ta farko ya ce shehu in yasi shi ya halicce shi shi yake bautawa shi yake ba shi komai hukumar ta tafi fina-finai da waƙoƙi ta kano ta ji abin yana da hatsari ta ce a kamo shi ana cikin wannan rigimar sai aka ƙara samun wani shi ma so zai wata waƙar amsin waƙar shine shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne sai ya ce lamyalit wa wa shi ne shine shan waƙar shehu duka dakkai ne ya ce allahu la ilaha illallahu da kuke jin ana faɗa ba wani bane in yasini ne kul huwallahu nan da kuke jin ana karanta Allahu samad ba kowa take nunawa ba in ya sani shi kanshi annabi Muhammadu da kuke gani ba kowa ya halicce shi ba in ya sani ya halicce shi ya curo shi duniya aka fahimci annabi Muhammadu amma aka kasa fahimtar in ya si. wannan fa in mutum ya je zai ji Allah shiryar da mu don kusan muna cikin bala'i a baya duk sanda kake maganar ɗariƙa sai ga wani ya haɗa rai yana jin haushi don me za ka zo in ba fitinan ne ba ka zo kana magana yan ɗariƙa to wannan matakin shine ba ma so a kai mutane allah kiyaye sai kuma hanyoyi nawa hanyoyi talatin yadda mace za ta aini wato mallaki mijinta shi ma na malam kabiru gambali saboda haka sai ku je ku bi wannan shine abin da ya dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم wa godiya kwarai kuma mun Allah ya taimake mu a kan sunan manzo Allah zo ka dauka malam da wasu tambayoyi kamar guda hudu ko da yake biyu tambayoyi ne karanta ko biyu kuma addu'a ce malam kamar na so in ka ba da amsar wannan tambaya amma kawata ce ta ce min na yi sake wai ta yi sake da na bari miji na zai yi aure bayan shekara ashirin kuma yanzu ya yi kuɗi don duk abin da na gani a gidanta ta same shi ne ta hanyar bin boka ta same shi don haka eh, in dage don gani da yara mata kyawawa kuma eh, bai kamata ba a ce su ma sun aure talaka ya kamata su aure mai kudi shi malam wacce shawara ce za ka bani akan wannan da wannan shawarar da zan baki wannan ba kawai kirki ba ce ki rabu da ita shi yasa dama kullum mutane da yawa maza ko mata sababin lalace wasu abokanai ne an fahimta yi shi kuma Allah dama ya ce al'akhillau yawma idin ba'aduhum li a aduwwun illa almuttaqi duk wata soyayya da za ku haɗu ku yi da wata wallahi in ba kun gina ta akan tsoron Allah ba da taimake keniya akan addinin Allah sai an tashi ranar alkiyama kina wancan Allah ya tsine miki tana kima Allah ya tsine miki ai wancan ke kika sa na kaza Allah ya tsine miki ke ma ba ke kika cinye kaza ba Allah ya tsine miki sai an zo gaban Allah ana ta rigima Allah ya ce la taktasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ba ku isa ku zo gabana yau kuna musu ba ai na riga na gabatar da shiga wuta a kanku kuma ranar da Allah zai ce yau mana kulu li jahannama halim tala'ati kin cika kuwa sai an dankara an dankara an ce ma jahannama kin ce ka kuwa wata qulu hal min masjahannama ta ce akwai ƙari a ƙaro haka za a yi ta yi al'amarin cewa ta samu abin duniya abin duniya yana da kyau a same shi amma a same shi ta hanya mai kyau kuma yana tabbatar miki yar uwa ko me za ki samu ɗayan uku su ya faru ko dai ki ƙare ki bar abin ko abin ya ƙare ya baki ko ku ƙare tare idan kika zo kika tara duniya ta hanyar wannan ƙarƙarin abin da za ki mallaka bai wuce gidaje da motoci da gwalagwalai da kayan sawa ba zai wuce wannan ba kina mutuwa an kai ki kabari to in kina aure da miji ne yana tunanin ya auro wata ne motar da kike haiwa wata ta hau takalmanki ki da kike sa kike kwaskwas a matsayinki na hajjiyar birni wata ta sa takalman leshinki wata ta sa gwaldinki wata ta sa gidanki wata ta shiga yadda kuma ya rage miki za ki je gaban Allah ki karɓa sai kin yi bayanin min aina ta sabahu ina kika samu sai kin yi bayani to a yaka kin kashe kuɗin ko baki kashe ba in baki kashe ba ki fuskanci matsala abu na uku shine maganan ba mai kuɗi maganan ba mai kuɗi ya wannan shi yasa nake shafa ma ido na toka in ce di yarinyar da kafin ta yi aure ba zuwa ta yi ta tambaye ni ba wani miji ya kamata ta aura dan ta je ta ɗibo rigima bayan ta aure to billahi lazi ba ta isa ba in na ga dama in saurare ta in ban ga dama ba in kakkaɓa riga ta in tashi in yi gaba yanzu kwanan nan irin wannan ne ya ja wata yarinya sai bayan da aka yi auren sannan aka gane mijin ɗan sikiro society akwai yarinyar da an yi auren ina ganin ko kwana arba'in ba a yi ta kira ni ta waya ta ce min malam na aure amma yau kwana ina ganin bai wuce arba'in ba amma wallahi na gane mijina yana harkar neman maza ne Ta saboda haka in kuka je kuka ta diba katuwar motar mutum da katon ofis ɗin da yake zaune da gidan da ya fito za ku yi ta shiga rigima kuma in na ga dama in shiga in ban ga dama ba ma yana da nawa harkokin sun ishe ni sai in yi nawa gaban in tafi nawa harkokin wannan shine abin da ke faruwa kuma dan Allah ku a rayuwar nan ba ku sha gani mutumin da bai da kuɗi ya yi kuɗi ba ba ku sha ganin wanda yake da shi ya koma bai da shi ba to in kika ɗauki wannan a matsayin ka'ida kika ɗauka kika ba wani saboda yana da kuɗi Allah ya kiyaye ran da kariyar arziki ya same shi za ki kwace yarinyar ne in kin kwace kika je kika koma kika ba wani saboda yana da kuɗi shi ma ya kare Da ki kuma kwacewa ki ba wani ne duk yadda aka yi da ta dan ja shekaru tun ana iya aurenta har sai ya zama to yanzu ita ce za ta dinga neman auren ba auren bane zai neme ta mm, shikenan da aka kawai abinda muka faɗa zu shine Allah mutum zai ji tsoro sai ya sanya masa mafita wannan ita ce magana ta gaske Allah ya samu lafiya mala idan mutum yana addu'a sai ya ce Allah ka yi min kaza shin ka haɗa Allah da wani kenan koko ka girmama shi ka shi mana dan ka nemi abu gurin wanda yake da shi ko kuwa kina neman kuɗi kika ce Allah ya baki kuɗi bakin yi daidai ba kin nema gurin wanda yake da shi wannan shi ne malam tana neman addu'a akan wasu matsaloli da na wani damuwa da na aure tana neman Allah eh, malam ka ta da addu'a akan aure da take so ta yi Allah da ya tabbatar da alheri sannan kuma Allah ya daga gida ta. Allah biya mata bukatun ta na alheri da yawa yan mata za ka ji sun ce suna so za su yi aure ba su samu jibi karya ne wallahi ko kuwa akwai irin mazan da ake so a samu ina ganin ko sati biyu ba a yaba wata yarinya ta rubuto test ta turo min ta ce ita a matsayinta na mace tana da ƙarfin sha'awa kuma tana jin tsoron kar ta faɗa fasikanci in taya ta addu'a Allah ya ba ta miji to dama ko wani dan uwa nace yanzu idan na turo miki miji zaki auren sa tace eh wallahi ta aminta duk wanda na turo zaki auren shi eh na tura shi wallahi lazi kin bari masa haɗe ta ma tsaya ma ba ta ga kowa yi kin bari ce wallahi sa in ya kira ta tawaya sai ta ce a yanzu tana wuri kaza ne dibari sai rana kaza ya zo ya same ni yawan bayanai ce to karama da ita kakka tsara kiranta ko kuwa ka saboda haka akwai limit ɗin da suke dubawa ka kai ko baka kai ba shine mijin da suke nema ba wai ba a samu wanda za a aura ba ne ƙarya ne saboda haka ƙa'ida guda uku annabi ya bayar ya ce muku idan atakum man taradawna dinahu idan mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau sai manzan Allah ya ce ku bashi aure yana da kuma yar wata harka da zai je dan yi ba fituka ya buga ya samu sai annabi ya ce ku bashi aure Allah ne yake azurtawa in ku kuka ce a'a to shikenan za ku a ga bala'i kuma ga bala'in ana gani yanzu kwanaki akwai 'yan jaridun da suka zo suka fi da ni abin da muke jin da yana faruwa a unguwannin kafirai sai gashi yanzu yana faruwa a unguwannin musulmi akwai rana ɗaya a bola ɗaya aka je aka haifi jarirai guda hudu aka yi da su kafin a zo ɗaukar rahoto da waye aladu har sun cinye uku saura ɗaya a unguwar musulmi saboda haka kamar yadda ake faɗa mutum ko shi wuyan su ne saboda tsabar malanta ko kuma ko tusa yake tana cewa filar da saboda bala'in karatu to in yana da ya idan yarinyar ta balaga to dole tana da wato buƙatar alaƙa da namiji to alaƙa ko ta faru ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau dole ɗayan biyu su ya faru wannan ne abin da yake faruwa kwanaki ma lokacin da ake yayan bam ɗin nan akwai unguwar da aka je aka ajiye yaro a bakin masallaci ladan ya fito zai kwada kiran sallah na farko sai ga kwali sai ki karasa sai ci tunga mutane sai ga lokacin kiran sallah na biyu ladan bai kira sallah an fara fitowa ga ladan ya ki karasa aka ci akar maka ladan ya ce to wallahi dai wani kwali na hango can gurin kuma kuma dai ban gane masa ba wallahi duk wanda ya zo shi ma sai ya koya ba sai a tsaya haka mutane aka taru an ki karasa gurin kwali wallahi tallahi sai da can mutane aka taru wani shahada ya je ya karasa ya bude yana buɗa sai ya ga jariri ne aka kawo da kaya da komai aka ajiye shi bakin masallaci aka yi gaba shi ne ce ba mu sani ba ladan aka kawo ko liman allahu alamu wannan yana faruwa saboda haka in allah ya da wata rana za mu zo za mu magana akan wannan zinace-zinacen allah ya kiyaye wanda duk zai saurari karatunmu na DITV da za su sa ranar juma'a mai zuwa na ɗan taɓa karatu akan abin da ya shafi zina kuma zan zo zan yi magana a kanta wata rana in na samu lokaci saboda yanzu babban bala'in da muka shiga ciki shine abu mafi ban mamaki ga matan aure na zina wallahi mace da aurenta kaga tana zina shine abu mafi ban mamaki kuma wannan abin fa yana yawaita yanzu ba matan aure matan aure suna zina matar aure kaga sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi yasa abubuwa ne guda shida mace ba za ta zama alheri ga duniya ba sai da ta kiyaye su daga ciki akwai walaya atina bi butanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da kirkiran karya ba za mu zo za mu magana akan shi wata rana kan irin waɗannan abubuwan ranar nan nake magana cewa akwai wani jami'in ɗan sanda ya faɗa min sunan wata unguwa ya ce a iya sanin shi bai san unguwar da harkar neman matan aure ba yadda ake zina da su irin unguwar shi yasa Allah ya kiyaye wata rana za mu zo mu muku magana akan munin zina yadda take da shi Allah ya kiyaye to babu babu zina mafi taɗiwa irin a ce mace da aurenta tana zuwa ta je ta zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala na saka da rere malam gara ta mumina na kuma musulma ta kware ga ta ce malam Allah mai da kai gida lafiya malam ina so a taimaka min da addu'a don Allah ya bani miji don Allah ya ba miji na ƙarin ikon aure ya yi aure to malam ina so a taya ni addu'a Allah ya bashi ikon yin adalci a gare mu sannan malam gaskiya malam ina da kishi ina so a taya na addu'a Allah ya rage mu wannan kishi nawa kuma Allah ya rage gida lafiya amin kin gina ummu salma ko ummu salim ummu salim ummu salim ce ko sanda manzon Allah zai aure ta haka ta faɗa ita ma tana da kishi manzon Allah ya ce zan roƙan miki Allah ya rage miki mu muna miki roƙon Allah Allah ya rage miki wannan kishi domin idan kishi ya yi oba yakan zama ainihin wato hauka kuma wannan auren da aka ce a kankara ku ku za a taimaka ba ba ku ake taimaka ba ku ake taimaka saboda haka ku ake taimaka kuma kullum ku kuke hayaniya akan maganin kara auren nan wata sai ka ga babanta fa gidansa da tabaru matan shi hudu ta zo ta auri wani shi kuma ya ce zai kara aure ta ita ce bai isa ba sai ga ana ta samun rigima da matsaloli da irin wannan an fahimta yi yanzu wata sai ka samu yanzu inda za a yi ƙididdigi mafi yawancin masu 'ya'ya a cikin wallahi 'ya'ya matan sun fi yawa fiye da maza ba haka ba ne don ba a dan samu ana ɗan ƙaƙara auren nan ya za a yi da su za a jika a sha hau da haka ko aka wannan abin ku zai taimaka allah shi da mu Eh, wata ce take tambaya ta ce malam tana so a yi mana bayani akan zikirin safe da na yamma da kuma na shiga bayi sannan sai tambaya ta ƙarshe wadda take magana kan eh, wannan maganin da ka ce a tambayi masu da bata saura shin shafawa ake yi ko kusha ake yi ruwan zafi za ki samu sunansa hantiti ruwan zafi za ki samu ban san zan yi maganan ba ne amma duk ran da Allah ya kai wata daga cikin ku gurina musamman masu zuwa zan ba ta ayoyin da ake ce musu ayatu shifa da ayatu ibtal sihir ayoyin waraka da kuma ayoyin da ke bata sihiri in an zo sai a yi printing sai a rarraba ma kowa a ruwan zafi za a nemi maganin sai a ɗibi cikin cokali sai a zuba cikin ruwan zafin sai a karanta ayoyin su uku uku mutum ya dinga yi da safe da yamma sai ya sha maganin zikirin safe da yamma kuma su nemi sunan ina ganin zai fi sauki to malam sai wannan ta ce malam akwai annabin da aka taɓa cikin akwati da ya rasu a to ni ne ban sani ba da muka karanta a qur'ani da hadisan annabi kabari ana yin shikku ne ko lahadu an fahimta ai maza su sun san wannan karatun kuma yana da kyau ku dinga zuwa makabarta ku dan dinga zuwa ku dan leka kabari kiga inda za a saki haruna rashid ziyara waye ce mata ba sa zuwa a'a annabi ya ce kuntu na kuma an ziyaratul kuburi da na hana ku hadda mazan duk annabi ya ce kasu je amma daga baya ce zuru ha ku je saboda zuwa makabarta zai tunatar da ku lahira saboda haka duk harkar addinin nan shi yasa ake so ku yi karatu duk harkar addinin nan a zamanin annabi muhammadu da maza da mata ake yi sallar jana'izan nan da maza da mata duk ana yi saboda haka wannan shine in da ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu shi yasa dan fudu ya ta rikici da mutane a ƙasar nan akan mata su karatu mu ma haka muka zo muka yi ta bala'i da mutane aka ce to ka a bar ku karatun ku wuce kulhuwar lawo domin in aka bari karatun ku wuce kulhuwar lawo ko matsala ne sai aka kyale ku sai kuka zamanto kalwi'a kaman jaka yanzu waccan jakan mai amfani da ita da ta tsufa mai za ta yi ba warkar da ita za ta yi ba sai ta koma kasuwa ta siyo ta to mata ba su da karatu haka za a bar su abin da yake ba haƙƙin ki bane a ɗora miki a ce sai kin ɗauka saboda baki karatu ba shi yasa muke so mata su dinga yin karatu ba wanda ya ce kar a ji ga waccan matar da annabi ya zo wucewa ya same ta a kabarin ɗanta tana kuka har mm. mata nasiha ce mata ittaqillah wasbiri ki ji tsoron Allah ki daina yin kuka madam ta miƙo ta ce ilaika anni da wa Allah ya haɗa ni ba da kai malamai suka ce inda ba a zuwa da ya ganta yadda ya yi mata inkari akan kuka da ya mata inkari ya ce kai ƙara ganin kin zo makabarta saboda haka ba daidai bane ku je ku gani yadda ake yi in an yi shiku ko lahadu a yadda kika ga haka haka za a saki ke yasa wani ya ce mutum shege ne ko ya mutu sai an daure shi wallahi sai an daddaure ki ko kin mutu wallahi haka za a je a saka ki kabari a kawo wasu tiƙaci kan itace a ɗora miki a kai a kawo kwali da ciyawa a ɗora miki sannan a kawo wata ƙasa ta kai baro goma a tura a kanki sai a baro sai a ce sai an jima kenan za ki zauna gurin allah kaɗai san sanda za ki tashi daga ke sai allah sai aikin ki a baki shi sa annabi ya ce fa inna hatu zakiru kuma al'akira zuwa gurin wallahi zai tunatar da ke lahira in kina ji ke hajiya birnin ki sai ki ga wata ta riga ki zama hajiya tana kwance a gurin in ki yarinya ce budurwa kina jin jinin ki a jiki kina zuwa makabarta sai ki ga wata a ranar da ta zo duniya ranar aka kaso ta kuma aka kawo ta gurin sai me ba shi kenan ba Allah ya samu dace kamar Allah saka da alheri ina da Allah an zo karshen tambayoyi saboda ka sai Allah alifin ta baka addu'a Allah ka sanar da wata tana tambaya guda ɗaya can me tambaye ki eh samari wani irin samari kin ga rashin hankali ko shi samarin da ya kawo yan uwanta ne in ji hauka shi yasa da annabi ya rasu fa kowa ya san alakar sayyidina abubakar da sayyidina umar da annabi amma ba a bari sun masa wanka ba sai aka nemo ali bin abi talib da abbas da da fadlu saboda me yasa ake so idan mutum ya mutu yan uwan shi na jini su wanke shi saboda wanda yake dan uwanka ne na jini uwa ɗaya uba ɗaya shi ake sa ran ko da wani aibu ya gani a kai ba zai fito ya faɗa ba yanzu dan Allah ba akwai cin mutunci ma matan mutane ta mutu kai wasu kattun banza su ce za su wanke ta an yi niyya a yi Allah da wannan cin mutuncin da za a yi mata ya gara a je a rufe ta kayi Allah ya kiyaye da haka wannan eh shine kike min ba abin da zai same ta ai ba ita ta ce a sa mata eh yasin rabu da su wannan shirman banda su kai wanda ya mutu wanda yake da rai ba shi qur'ani yake ma amfani ba kuwa saboda haka tun da abin da ta yi ba ita ta ce a yi ba kuma ku kun yi iya kokarin ku ku hana yaji wannan layi durra ba zai cutar da ita ba saboda haka sai a yi hankali sai a kiyaye Allah ya shirye da mu eh? mai dauka ya ce minti ɗaya rage mai kika ce? Eh. a nan gurin akwai malamai ko kuwa nan ba islamiyya ba ne to ki rijista da islamiyya an kin zo ki tambayi malami a ajinku cewa me ake faɗa a amfanin zuwa makaranta kenan akar makallawa me ake faɗa idan za a ji ziyara makabarta an Allah ya da aku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu wata yarinyar ta za ta haihu ta ce da Allah tana roƙon addu'a Allah ka sauke ta lafiya to Allah ya sauke ta lafiya da ita da dukkan sauran masu ciki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين